أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na lahadi daren litinin ashirin ga watan sha'aban jiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta 1447 wanda ya daidai da takwas ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwadi mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sifatu صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان صفا أزم من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أتكون وتر رملانا واندا ما لم يقود أبيو سكا ولفا شيخ سليم بن عيد الحلالي علي بن عبد الحميد الحلبي رحمه الله تعالى inda muka kwana a shafi na saba'in da tara muna karkashin fakara ta sha bakwai mana yake alkafaratu kafara a musulunci a baya karatun da muka yi cewa mutum ɗaya ne aka ɗaura wa yin kafara shine mutumin da ya tara da iyalinsa a cikin watan ramalana da gangan shi ma da sharaɗi da gangan amma wanda ya bisa kuskure an samu sabanin malamai a wanda ya yi bisa mantuwa an samu sabanin malamai wasu suka ce zai rama wasu kuma suka ce ba zai rama ba kuma zai ci gaba da azuminsa kuma azuminsa ya yi saboda sai ya yi ne a bisa mantuwa kuma nassi na ƙur'ani da hadisi ya nuna duk laifin da aka yi bisa mantuwa Allah ba zai kama mutum da shi ba saboda haka kuma shi ne magana mafi karfi malam yace taqaddama hadithu abi hurairata fi ar-rajuli alladhi waqa'a ala imra'atihi fi nahar ramadan wa anna alayhi al-qada' wal-kaffara wa hiya hadisi ya shuɗe a baya na abu akan mutumin nan da ya afkawa iyalinsa a cikin yini na watan ramalana a kansa akwai kafara da kuma ramuwa ita ce kamar haka itku raqabatin kanta ba wato bawa fa in lam yajid in bai bayi da abin da zai yanta bawa bi ma'ana bayi da kudin da zai iya yanta bawa namiji ko mace mu fasiyamu shaharaini mutatabi'aini to wajibi ne yi azumi na wata biyu a jere fa in lam yastati' in ba zai iya yin azumin wata biyu a jere ba saboda ƙila baya da isasshen lafiyar da zai iya jera azumi na wata biyu fa it'amu 60 miskina to wajibi ne ya ciyar da miskinai guda 60 in ma babu to ta fada a kansa in an ba shi ciyar da kansa kamar yadda manzala Allah ya ce ma wannan sahabi wakila wasu daga cikin malamai na musulunci sai suka ce inna kaffaratul jima'a ala takhyir la ala tartib wasu suka ce kafarar da yazo akan yin wato jima'i wanda mutum yayi da matarsa suka ce a bisa zaɓi ne ba a bisa jeri yadda ya zo a hadisan ba lakin nan na rawau a tartib afsau malam ya ce waɗanda suka rawaito cewa a bisa tsarin da manzan Allah ya ambata a hadisin haka ne su suka fi yawa Faruwa faruwayatuhum jahu. saboda haka ruwayarsu ta fi rinjaye li'annahum aktharu adadan su suka fi yawa a wajen ruwaito hadisin cewa yanda aka jeranta su haka Allah da manzansa suke bukata aka yi wa kuma al'umma bayani wali anna ma'ahum ziyadatu ilmi malam yace saboda su da suka rawaito wannan karin akwai wani kari na ilimi da suka zo da shi wanda wa'ancan malaman ba su samu ba saboda haka za a gabatar da nasu kan wa'ancan da suka ce a'a duk wanda ka yi yayi amma kuma hadisan da su wa'annan suka kafa hujja da shi kan jeri shi ne ya fi inganci kuma shi ya fi yawa saboda ka gaga wanda ya fi inganci kuma ya fi yawa kuma aka rawaito ƙarin ilimi da wa'ancan ba su da shi kaga shi za a amfani da shi ba a takaita akan wa'ancan ga kuma wani ilimin da ya fi nasa ba malam sai ya ci gaba da cewa haifu tafaku ala annal iftara kana bil jima'a suka ce sun yi ittifaki akan kariya azumin ya kasance ne ta dalilin saduwa ولم يحدث هذا في الروايات الأخرى kuma sauran ruwayoyin wannan bai faru a ciki ba waman alima hujjatun ala man lam ya'lam wanda ya sani hujja ce akan wanda bai sani ba misali aka ce wane ne kaza sai ce a gaskiya ban sani ba wancan kuma ya ce a'a ga bayani ga bayani to wanne za a bi wanda ya bayanin da wanda ya ce bai sani ba wanne za a bi wanda ya ce bai sani ba wanda ya ce ga dalili kaga magana ce za a bi to wa'ancan da suka ce a jeri a jeran tashi yanda ya zo a hadisi tun daga hadisi karara to magana su za a gabatar akan wa'anda suka ce duk wanda ka yayi sai malam ya ce wa mimma yurajjihu at-tartib aidan annahu ahwaf daga cikin abin da ke rinjayar da jerin kafaran kuma dai shine yafi kubutarwa ahwa yafi kubutarwa Wani anna al mujzi'un sawa'un qulna bit-takhyir aw yace saboda yin ruko da bin shi a jere shine ya wadatar mun faɗi zaɓi ko ba mu ce an ka zaɓi ba bi khilafil af sabanin akasin haka saboda haka in ka biyan yanda hadisin ya zo a jere ya fi kubuta kan a ce maka a'a to ai duk ma ma kowanne mutum ya a ciki ba matsala a an ce sai in ka zane kaga na farko in kana da kuɗin da za ka yanta bawa ba za ka yi ne ba za ka yi azumi ba sai ka yanta bawa in ba ka da halin da za ka iya yanta bawa ne to wannan ya nauyin wannan ya faɗa a kanka sai a koma wane sai a koma na biyun shi ne yin azumi guda sittin. shi ma in kana da lafiyar da za ka yi to ba za ka ciyar ba ko ka ciyar ba Allah bai karɓa ba dole sai ka yi azumin guda sittin a jere sannan ka zo ka rama guda ɗaya in ka je ka ciyar ka ce a ah, ai ciyar in ka ciyar Allah bai karɓa ba saboda ba shi ba ne ciyarwan ya zo ne da sharaɗi sharaɗin shine in ba za ka iya yin azumi guda da ɗaya ba to kuma za ka iya yi to kaga sai ka je kai wancan to in ka yi wancan Allah baya bukatarsa saboda wannan shine sharaɗin sai in wannan ya faɗi a kanka baka da lafiyar da zaka iya yi ko da ka yunkura ba za ka yi ba saboda Allah bai azurta ka da lafiya da za ka iya yi ba to Allah ya sani ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai daura wa rai wani nauyi ba sai abinda wannan ran zai iya zuwa da shi to kaga kai ta fada akan ka to sai ka je na wato ukun shine fa is'amu 60 miskina shine ka ciyar da miskinai guda 60 wa lazima waman lazimatu al-kaffaratu duk mutumin da kaffara ta zama wajibi a kansa wa ajiza anil itqi amma ba zai iya yanta bawa ba saboda ba yi da kudin da zai iya yanta bawa yanzu kudin diya nawa ne miliyan ɗari tara da biyar ko shida da kuma dubu arba'in da biyar to kaga kaga biliyan ba wani abu kenan to kaga yanzu <laughs> a ce ka fitar da wannan kudin kaga aiki ne ko yawwa to kaga ai ba kowa ke da irin wannan kudin ba ana ganewa kuma ka san su ma bayin capacity capacity ne bawan da yake da ilimi yake da sana'a yake da abinda ana amfana da shi kudin shi ya sha daban da bawan da kawai lalatacce ne wancan ya fi wannan kudi to me gwabin ake so kuma biyu shine sai ya zama musulmi kaga sharadan na da yawa to yanzu gabaki ɗaya babu ba bayi duk wanda ya ce ma akwai bayi karya yake yi zai ce ma akwai kwarkwara karya ne shi ya sa musu suna kwarkwara amma musulunci bai yadda da haka ba ana samun bayi ne da sharaɗi ɗaya shine ne yaƙi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba a wajen yaƙi a kama kaman yaƙi wa'annan kaman za su zama bayi yanzu akwai su kaga babu to wani zai zo ce maka wannan bayi na ne a'a sai kuma kasuwan bayi da aka sani a da ana zuwa ana siyar da bayi ka zo ka siya to yanzu babu shi babu shi kwata-kwata saboda musulunci ya yaki wannan abin shi sa aka yi ta cewa an kayi laifi kaza ka yanta wannan bawan saboda ya yaki wannan abin to wani sai zai ce maka a ah, ai shi sai an yanta bawa to ba bawa sai malam ya ci gaba da ce maka awul it'amu yace awul siyam ko kuma yin azumi to kaga wannan akwai shi sai dai in mutum ya ba yi da lafiya na farko abin da za a tambaye shi me rashin lafiyarsa kuma yi wa kansa adalci Don Allah ba mutum ba ne ni da kai za mu iya zuwa in maka kwana-kwana ka tausaya min ka ce ba komai je kai amma wannan bai canza dokar a wurin wa Allah ba amma in ya tabbata cewa ba ka da lafiyar da za ka iya yin azumin ne da gaske Allah bai ɗaura maka wannan ba sai ka je na gaba da shi awul ifa'amu ko kuma ka ciyar da bayi to shi ma ba lallai ba ne ya zama na cewa mutum na da shi in bayi da shi Allah ya sani amma in yana da shi ya ƙi kaga ciyar da miskinai guda sittin kaga ai aiki ne don mutane sittin ka ciyar da su aiki ne fa innaha tasqutu to in duka guda ukun nan babu shi akan mutum to kafara ta fada akan ka hula ta kilifa illa ma'al qudra saboda a addini ba a daura wa mutum nauyi sai in yana da ikon sauki wannan nauyin to ba zai iya ba sannan ce zo yanzu misali ne ka ce wa mutum zo ka ɗauki wannan masallacin haka kaga ai ba zai iya ba ko amma an ka ce zai ɗauki wannan mike ɗin da gudu ma zai ɗauka yana ma wasa da shi to kaga abinda za ka iya shine Allah ya ɗaura maka amma abinda ba za ka iya ba nauyin ya faɗa a kanka Allah ba zai kama ka da wannan laifin ba قال تعالى الله ya ياتي لا يكلف الله نفسا الا وسعها الله بايا دورا وري nauyi sai abinda ran za iya zuwa da shi وبدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يتي سبوه دليل أيكن دمنزان الله صلى الله عليه وسلم يي فقد أسقط الكفارة عن الرجل عندما أخبره بإعساره ودفع إليه عرقا فيه التمر ليطعمه أهله malam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da kafaran ta fada akan wannan mutumin lokacin da ya bashi labari yana cikin wani hali matsananci ya bashi wato buhu na dabino ya ce ya ciyar da iyalansa da shi kaga ta faɗi kenan ko saboda haka shi ma in aka samu musulmi yau duk wa'annan sharaɗan guda uku ta faɗa kansa to shi ke. na uku shi ne wala yanzimu almar'ata to ita matar kafara fara akanta saboda ita yi tirsasa ta kai ana ganewa ya yazo bayan da ta iya da shi ko to ita ba kafara saboda ko da ya zo ya ce ya yi ya manzala bai ce akan matarsa ba shi aka ce saboda shi ya zo ya tirsasa ta ne ita ba ta da laifi kuma azumin tana nan saboda shi ita tirsasa ta yi ana ba azumi ya ce sai ya yi ra'ayin da ta iya azumin tana nan wanka za ta yi ta ci gaba da azuminta لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فعل جرى بين الرجل وزوجه saboda shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an ba shi labari an fi’ilin jara bainar rajuri wa zauji tsakanin wannan mutumin da matarsa walam yujibur rasulu sallallahu Alaihi wasallam illa kaffaratun wahidatun manzan Allah bai wajabta komai ba sai kafara guda ɗaya shine ga mutum sai malam ya ce wallahu a'alam Allah shi ne ya fi sani kaga a nan kasancewa ita matan an cirsa ta ne saboda haka azumin tunanin saboda manzo Allah yake inna ta jawaza an ummati al-khata wa masu wa a rai. Allah ya daga kafa ga al'ummata a kan abin da ta yi bisa kuskure ko mantuwa ko aka tirsasa ta Allah ba zai kama mutum da laifi ba kaga ita kuma wannan al'amari ai tirsasa ta yi bayan da ta iya to kaga ita azumin ta nan zai yi mai shi zai yi kafara saboda shi ma wancan sahabin manzo Allah bai ce da kai da matarka ba yace shi kadai yadda wasu sun ce al-rijalu an-nisa'u shaqa'iqur rijal mata ke kan maza ne dokar da ke kan namiji shi ke kan mace eh amma a nan garar ita ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bada hukunci ba saboda ka'idar ta'khirul bayan an waqtil hada la yajuz jinkirta bayani a daidai kadar da ake bukata baya halatta kuma ai wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka ba mai mantuwa ba ne ai da manzala zai ce da matakka amma shi kadai aka cewa ana ganewa abu na gaba mara yake alfidiyatu wato yin fidiya shi shine fiddakai ciyarwa suwaye musulunci ya daga wa kafa za su ciyar a makwafan kowace rana miskini kuma za a ba su lada kamar sun yi azumi su ne wanda za mu ji yanzu a musulunci yana bibiyar halin kowane mutum da irin matsayin da ya fada na rayuwarsa saboda addini ne na Allah ba na dan adam ba na farko alhamilu wal murdi'u mace mai ciki da mace mai shayarwa إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا ciki da mace mai shayarwa idan suka jiye wa kansu tsoro ko kuma 'ya'yansu tsoro yaron da take shayarwa ko yaron da ke ciki affarata sai su ajiye azumin wa at'amata sai su ciyar kulla yaumin miskinan kowace rana miskini ana ganewa kowace rana za su ciyar da miskini guda daya ana kaiwa ana bude baki sai a ciyar da miskini ta samu ladan wannan azumin wannan din yana nuna maka ne wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin wannan addinin ba kowa an ba shi daidai da shi kaga wannan mace mai ciki saboda a ɗabi'ar mace da wuya azumi ya zo face tana ɗaya daga cikin wa'annan hidiman ko dai tana da ciki ko kuma tana shayarwa ana ganewa ko dai tana da ciki ko tana da shayarwa to kaga wannan in kuma aka ce za a tara kaga shikenan a rayuwarta gabaki ɗaya kaga lodi take yake kanta to shi sa sai shari'a ta duba ta mata rangwame akan wasu al'amura saboda Allah ya halice su kuma ya san halin da za su shiga wa shahidu zalika min kitabillah abin da ke shaidawa akan wannan bayanin a cikin littafin Allah yake Allah ya ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa'anda suke iya yin azumi a cikin wahala azumi na jigata su su yi fidda kai na ciyar da miskin wa wajhul istidlal mana yace fuskan kafa hujja da wannan ayar أن هذه الآية مخصوصة بالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يشفى cewa wannan ayar ta keɓanta ne ga dattijo da kuma tsohuwa tukub-tukub da kuma mara lafiyar da ba a san lokacin warakarsa ba an gane ka san akwai ciwon da in ya kama mutum ba a san yaushe zai warke ba to irin wannan shi ma wannan hukuncin ne ke kansa misali mutumin da ke da chronic ulcer chronic din ya kai duk bayan awa biyu sai ya ci abinci to wannan mutumin za ka ce mai zai azumi kaga ba zai yi ba to kaga wannan kuma ai ba a san yaushe zai warke ba saboda haka shi kullum zai ajiye kuna ganewa sannan akwai wannan shi kuma ba yi da lafiya ne shekaransa hudu ko biyar a kwance kaga ba san yaushe zai warke ba to shi ma wannan kaga ba za ka ce mai dole sai ya azumi ba zai ciyar ne saboda ba a san lokacin warakarsa ba duk wannan musulunci ya la'akari da yanayin ba Allah bane nace mu kuma ya san halin da kowa zai iya fadawa sannan akwai tsofaffi gashi ya tsufa tsufar da ba zai iya jure yunwa ba Shi ne ya tsufa tukub-tukub don in yi awa ɗaya biyu bai ci abinci ba sai fashe muku da kuka kuma a gababanku ko kakanku na kuka ai kun zama yaran banza a idan mutane don ba ne zai gane wannan karatun kuna ne to kaga irin wannan duk shari'a ta yi la'akari da shi sai ya ce walhamilu walmurdi'u akwai kuma mace mai ciki akwai kuma mace mai shayarwa idza khafata ala nafsihima idan suka ji wa kawukansu tsoro hima ko ƴaƴan su suka ji musu tsoro kama sayati bayanuhu an ibn abbas wa ibn umar radiyallahu anhuma malan suka ce kamar yadda bayanin zai zo daga abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar dan khattab akan cewa wannan shine dokar Allah akan mace mai ciki da mace mai shayarwa kaga su tsofaffi guda biyu da namiji da mace da mara lafiyar da ba a san warakarsa ba babu sabani ina ne aka samu sabani shine mace mai shayarwa da kuma mai ciki nan ne aka samu sabanin malamai amma dattijan da ya tsufa tukub-tukub ba sabani haka dattijuwa haka shi ma mara lafiyan da ba a san ranar warakarsa ba ko lokacin da zai warke shi wannan duk ba sabani inda aka samu sabanin malamai shi shine akan mace mai ciki da mace mai shayarwa nan ne aka samu sabani ana ganewa wasu suna ganin ai za ta ciyar kuma za ta zo ta rama wasu ma suka sharɗanta cewa sai idan wahalar akan 'ya'yanta ne to sai ta ajiye saboda 'ya'yan za ta ajiye za ta ciyar ba za ta rama ba amma in a karan kanta ne za ta rama wasu kuma suka ce a in a karan kanta ne yana jigata ta to za ta ciyar kuma ba za ta rama ba ana ganewa to kaga wannan sauki ne da Allah ya zo wa da mata a waɗanda suka fada cikin halinsu don ba kowace mace ba ba kowace mai shayarwa ba kuma ba kowace mai ciki ba akwai macen da tana da ciki lafiya lau za ta iya yin azuminta to kaga ita wannan ba a maganarta dukkan na nan a kanta haka kuma ko wata mace tana shayarwa kuma za ta iya yin azumin ta ba matsala ko ta yi azumi ba ta jigata yaron ma baya jigata kaga wannan ba a magananta wacce take jigata take shiga kamar haihuwar guzuma to ne aka bata wannan dokar kaga ba kowace mace ba Allah ka shirye da mu malam yace alimta akal iman ɗan uwa na imani ka gama sanin fima maba a cikin bayanan da ya shuɗe anna hadhihi al-aya mansukha cewa wannan ayar an shafe ta li hadisai Abdullahi bin Umar wa Salamah bin Aqwa yace saboda hadisai guda biyu hadisin Abdullahi dan Umar da kuma hadisin Salamah bin Aqwa radiyallahu anhuma illa sai yace sai dai annahu sabata an ibn Abbas ya tabbata daga abdullahi dan abbas annaha ghairu mansukha cewa ayar fa ba a shafe ta ba dokan na nan har yanzu wa annaha fi shaykh al-kabir wal mar'atu al-ajuz la yastati'an an yasuma cewa dattijo wanda ya tsufa tukuf-tukuf. da tsohuwa wacce ta tsufa tukub-tukub da tijuwa wanda ba sa iya yin azumi saboda tsufa falyut'ima kulla yawmin miskinan wa'annan za su ciyar a makwafan kowace rana miskini wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito sa a cikin sahihinsa ولهذا قال ولهذا قد يظن أن ابن عباس mukhalifun li jamhurin sahaba mana dalilin wannan bayanin za a iya zaton cewa abdullahi dan abbas ya saba wa dandazon sahabbai au annahu mutanaqilun ko ayi tunanin cewa maganarsa akwai kifka da warwara وخاصة إذا عرفت أنه صرح بالنسخ في رواية أخرى malam ya ce musamman ma idan kasancewa a wata ruwaya na daban ya ce an goge hadisin a wato ayar an shafe hukuncinta sai ce rukhisa lishaikhin kabir wal kabira an yi wa dattijo wanda ya tsufa tukub-tukub rangwame da tsohuwa tukub-tukub fi zalika akan haka wa huma yutiqani saw su suna yin azumi amma cikin wahala an yaftura insha'a su hajji azuminsu in sun ga dama aw yut'ima kulla yawmin miskinan ko kuma su ciyar a makwafan kowace rana miskini wala a alaihima kuma babu ramuko a kansu thumma nusikha zalika sa'annan aka shafi hakan fi hadhihi al-aya a cikin wannan ayar faman shahida minkum ash-shahra falyasum wanda ya halici watan da lafiya mazauni gida ba matafiyi ba to wajibi ne ya azumce shi kaga wannan ana maganar farkon musulunci ne da lafiyarka da abin nan an baka zabi in ka ga dama ka yi ka ga dama ka ciyar ka ajiye azumin an gane Shi ne sai malam ce wannan hadisi Imam'u Ibn al-Jarud ya rawaito sa haka Imam'u al-Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra haka kuma Imam Abu Dawud fi sanadin ingantacce sai yace wa qadi nazara al-qawm ila zahir الرواية المتقدمة عند Bukhari fi كتاب التفسير min sahihihi wasu daga cikin malamai sun yi la'akari da waccan ruwayar da ta shuɗe a wurin imamul bukhari a cikin Kitabu tafsir a sahihinsa as-sarihatu fi nafi ya bayyana cewa an koɗe shafe hukuncin ayar fazannu anna hibaral umma sai suka zaci cewa abdullahi dan abbasin mukhalifun li jamhuri sahaba sai suke zatan cewa abdullahi dan abbas ya saba wa wato jamhurin sahabbai walamma sudimu bin riwayati sariha a yayin da aka ba su mamaki da ɗayan ruwayar da ta fito balo-balo fi a wajen shafe hukuncin za'amu annahu mutanaqidun sai suka ce kai su fa ba su gane fahimtar abdullahi dan abbas ba suna ganin kaman a maganansa akwai tufka da warwara sai malam ya ce wal haqqul ladhi la raiba fihi gaskiyar da babu tantama a cikinta annal aya mansukhatun ayar an shafe ta lakin bi mafhumil aqdarin linnas sai dai da fahimtar magabata akan shafe hukuncin faqad kana as salih ridwanullahi alaihim magabata na kwarai sun kasance Allah ya kara yadda a gare su yutliquna an-nas ala raf'i dilalati al-'am suna sakin kalman shafewa akan ɗaga dalili na gamammiyar hukunci wal mutlaq wa gairu ha ghayruha da sakakken hukunci da kuma zahirin hukunci wani lokaci na daban imma bi taksisin au taqyidin au hamlu mutlaqin ala muqayyadin ko ne da keɓanta hukuncin ko kuma da dabaibaye hukuncin ko kuma ɗaukan hukunci sakacce akan wanda aka yi masa dabaibaye wa tafsiruhu da kuma yin tafsirinsa wa tabyinuhu da kuma yin bayaninsa hatta innahum yusammuna al-istithna har suka kai matsayin da suna fadin suna kiran togaciya wa shar da sharadi wasifa da kuma sifa naskhan suna kiran shi da suna shafe hukunci litadammuni zalika raf'u dilalati adh-dhahir saboda ya kunshi dauke dalili na zahiri wa bayanul murad da kuma bayanin manufa na Allah da manzansa fannashu fi lisanihim shafewa a harshen da su suke amfani da shi a wannan lokacin huwa bayanul murad shine bayanin manufar da ake yi bi ghairi zalika laf amma ba da wannan lafazin ba bal amrin kharijin anhu da wani umarni da ya fita daga wannan wa ma'lum anna man ta'ammala kalamahu malam yace abu ne sananne duk wanda yayi zurfin tunani a maganarsu ra'a fihi ma la yuhsa min zai ga abinda ba za a iya iyakance shi ba a cikin haka wa zawalu anhu iskalatin Hablu hamlu kalamihi ala silahi alhadis almutaakhir sai yace busar da saɓani ko kuma rudani da yake zuwa a wannan maganar ya wajabta ɗauka maganarsu a kan yaren da suke amfani da shi alhadith wanda ya faru al-mutaakhir daga ƙarshe wallazi yatadammanu wanda shi ya kunshi an a hukmun shar'iyyun a ɗaga hukunci na shari'a mutaƙaddimin wanda ya shuɗe a baya bi dalilin shar'iyyin da wani dalili na shari'a mutaakhirun wanda ya zo daga bayan wannan bin nisbati mukallafina idan aka kwatanta shi ga mutane wanda aka ɗaura musu nauyi to kaga wannan shine gaba da ya kamata mu dasa aya a karatunmu Shi ne yana bayani akan cewa wannan maganar ba kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce kamar an samu tukka da warwara a maganar hibrul umma ba bane a'a ne yake tattaro bayanin don ya gusar maka da iskalin da ke ciki gobe idan Allah ya raya mu za mu daura daga wannan gaba insha allahu za mu ji abinda a malamai suka faɗi a kansa insha Allahu subhanahu wa ta'ala a wannan gaba za mu dasa aya in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu tafaita a cikin karatunmu kafin ladan ya kira sallah na'am abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙonsa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙonsa ya sanya musu mu da mu da tausayinmu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu. da addininmu Allah muke roƙo ya kame hannayensa kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokansa ba kowa a cikin mani yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah ya fi mu sani Allah muke roƙo ya sada shi da wannan alkhairin duniya da lahira akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare makka da madina daga dukkan sharri waɗanda aka jarabce su a cikin mu da ba su suka allah muke roƙo ya yaye musu ya ba su ikon sauke wannan nauyi da ke kansu kafin su koma zuwa gare sa mu kuma muna roƙon sa duk yadda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ya haramta mana abin da zamu daudawa niyan iyalan mu da shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa ƴan uwan mu mu taimakawa dangin mu mu taimakawa abokan mu na arziki mu taimakawa makwabtan mu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu ya Allah muna roƙonka wanda ka jarabce su da 'ya'ya kangararru a cikin mu ka shirye musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da 'ya'ya na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna ka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma ka yi mana arzikin da za mu yi wa addinin ka hidima kwacankwacin wanda ya kofe da naka da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna ka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mu ya zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk